Sashen Hausa Studio Kalangu ke sauraro karfe 5 da minti 30. Wata gobara da ta balle jiya ta kone gidan rediyon sarauniya da na bankin Ecobank a Maradi Kurmumus. Za ku ji cikon bayani a cikin shirin. Today a cikin jihar ta Maradi kimanin 'yan gudun hijira dubu bakwai da suka fito daga kasar Najeriya na rayuwarsu a cikin gundumar gidan Rumji za ku ji shugaban gundumar. Fiye da yara ƙanana ɗari aka kama a yayin zanga-zangar bayan zaɓe jagoran ONG IPAD zai bada bayani a cikin rahoton na musamman. Masu raro barkamu da yau Juma'a biyar ga watan Maris 2021 Gungu Muhammad Dantani ke ɗauke da ragamar shirin. Ton goma sha bakwai na kwayar wiwi aka kama a wannan makon a nan yame a faɗar wata majiyar jami'an tsaro ta police. hukumar cibiyar ƙasa mai fafutukar kokowa da murkushe fasarar fasa kwabirin mayagun kwayoyi octris ita ce ta gudanar da aikin a fadar majiyar guda a cikin shirye-shiryenmu na gaba za mu komo a kai ginin ma'aikatar bankin okobank na maraɗi da na gidan rediyo abokan hulɗarmu sarauniya da ke dangane da juna a jiya da yamma wata gobara ta lunkume su a faɗar wa'anda suka shaida da kuma daraktan gidan rediyon hutar ta samu ne biyo bayan tarwatsewar wani transfoma da ke kusa salifu kaka daraktan rediyon sarauniya yawa wakilin muhammad mamman cikon bayani Ina cikin ofis ina ina aiki bisa kwamfuta na a lokacin da ɗaya daga cikin ma'aikata na suka ce mini gobara ta tashi a bangaren Ecobank. Na fito na duba na ga tuni wutar ta ci ƙarfin tuka wajen da yake waje ɗaya muke. Na ɗauki kwamfuta na na zo na jaye mota na. Mun dawo muka ɗauki abin da muke iya ɗaukawa. An kira 'yan kwana-kwana amma kafin su zo sun yi 'yan mintuna talatin. Sun fara kashe wutar sai motar ruwansu ta ƙara kare sai da suka sake komawa saboda wajen biyu ne bangaren ecobank da kuma bangaren sarauniya a lokacin da gwamna ya zo aka kira 'yan kwana-kwana na filin jirgi don su kawo ɗauki duka da haka dai ɗakunan mu sun kone har da emetar ɗinmu ya lalace. Tun somawar shekara fiye da mutum dubu bakwai da suka fito daga Najeriya makwabciya aka karba a cikin gundumar gidan Rumji jihar Maradi. A cewar shugaban gundumar a yanzu dai 'yan gudun hijirar da ba su samu tallafi ko ɗaya ba wasu mazamna garin ne ɗauke da ɗawainiyarsu. Ga bayanin da shugaban gundumar Sale Jibo yawa wakilinmu Mohamed Mamman ta wayar tarho. Waɗannan da suka zo yanzu haka ba a ma magana ɗaukar ɗawainiyarsu saboda mun faɗa ma duka ƙungiyoyi da ke ba da agaji. 'Yan gudun hijira suna cikin garuruwa da ke iyakoki da ma garuruwan da ba iyakoki ba. Akwai waɗanda suke tafiya garuruwa da suke da 'yan uwa su je a karɓe su ba tare da sun bi ta hanyar inda ake tantance su ba. Waɗannan mutanen ba ma ɗaukar ɗawainiyarsu sai dai suna samun taimakon 'yan uwansu saboda mai garin ya ce muna su da kansu abinci bai ishe su ba ga kuma ɗawainiyar baƙi da suka zo mafi yawa baƙin suna da 'yan uwa a garin kenan ya zama cilas ga 'yan garin su karɓe su cikin gidajensu da kuma ɗakunansu kuma su raba ɗan abin da suke da cibiya ga batun tattaunawa na bada tallafi ashide ta fi sa'antar da haɗuwa daban-daban a cikin watan da ya shuɗe domin ƙarfafa zamantakewa tsakanin al'ummomin wasu gundumomi na jihar tilaberi yanki iyaka da burkina faso da ƙasar mali wakilin cibiyar ashde bubakar musa ta wayar talfo ya ƙara wa adama dawaki bayani Tun a shekara da 2017 muke ta kokarin son tsara tattaunawa tsakanin gungun masu dauke da makamai da gwamnatin kasashe uku, amma sai dai yanayin abin ya kazamce. Sai muka buƙaci mu ɗauko abin daga tushe saboda al'umma ne gungun masu dauke da makamai suke amfani da su, kuma a cikin al'umma ne ake ɗaukar jami'an tsaro. Don haka muke son al'umma su haɗe kawunan su. Don haka ne muka shirya taron haɗuwa ga al'umma cikin jihohi daban-daban. Sannan mun samu ganawa da firafe mun je ayyaru da walam a cikin duka wannan al'amari. Idan ana tattaunawa al'umma suna ƙara samun yarda da jama'a tsaro don dafa musu a cikin ayyukansu. A fannin ilmantarwa a garin Gaya wasu ɗaliban makarantar sakandare na CS Samsu Beri ba su samu karɓar bilitar shaidar makin karatunsu na watanni shida ba. dalilin shine ba su biya tarbacen da ake yi yaye haruna mamban kwamitin kula da makarantar ya ma wakilin mu fadal alu cikon bayani inda ya ce ba mu ba su biletan tun da kudin biletin kin wasu ba uba ne su sun ka biya kenan dole in kai baka biya ma danka ba kenan danka bai za samu biletan kin amma ba mu kore su ba babu ko da yana da izini ya kore yaro don bai biya kudin biletin me takardar da ake ga in baka biya ba ba iya baka yaron ka wanda mu mun ka sai mu kanmu muna da niyya mu kira ubannin yara su zo su gani na shekara mu zo mu gaya muku ga abun da mun kai da kudin ga abun da ya saura Yau kwana goma ke gada 'yan ƙasar Nijar suka rasa jonin yanar gizon intanet. Wannan yanayi ya yi tasiri sosai a sassan ayyukan gidan jaridu majalu da ake ta hanyar yanar gizo. Elaji Muhammadu Suleiman daraktan majalar Nijar Enter ya yi wa Muktar Amado bayani kamar haka. Idan babu internet ba mu iya wallafa labarunmu wanda karanta jaridar mu Nizar Antar wanda an ka yanke wannan Antar ba su iya karanta mu saboda ba mu iya ba. Wannan abin ina ganin kowa ya san da cewa ya kawo matsala a cikin ƙasa yanzu kaga wannan WhatsApp din mutane ci suka ga shi. Ai aka duba harkar tattalin arziki mutane dama suna kasuwanci da wannan fanni. Kamar wannan society su al'izza su nita da sauransu wanda ka transfer na kuɗi. Gaskiya wannan abin an koma baya kwarai. Wanda wannan abu ya faru yanzu jita aji ta yawa saboda fara ana samun labaru fannin whatsapp ta fannin facebook da sauransu abin an shiga cikin matsala kuma na cikin lokacin wanda aka cewa na haƙƙi na ɗan adam a nijar an yanzu da babu yanar gizo mun ci gaba da hiddowar shari'a ta takardu kina bar ma an koma baya har wa yau dai wani sakamakon mai alaka da yanke yanar gizon intanet ya sa harkokin transitar na tafiyar hawainiya dangance da rashin jonin ga intanet kamar yadda babban sakataren sandikar ta transitar tinga ya faɗa ga cikon bayanin da muhammadu hamisu ya yama wakilinmu fadal alu matsala ta rashin sabis tana kamo na matsaloli da yawa muna wurin yawancin aikin mu da sabis ne muke yi ne kaga yanzu wanda ke can kwatanu masu turo muna takardu suna turo muna su zuwa cikin portable mu muna ɗebe su daga cikin portable muna gyara su muna aikin mu komi na ta daidai amma yanzu mun yi santirkin wannan matsala in ka ɗauki inda ake turo kuɗin nan agence de transfer yanzu wannan agence duk yawanci da sabis ne suke aiki to yanzu wannan rasa rasa na cikin gari kaga duk duk ba sa aiki ko da an turo ma wannan kuɗi wuri guda ne zaka iya zuwa ka amshi wannan kuɗi mutanen zaka tar da wani suka zo amsa kuɗi suna da yawa to kai an turo ma kuɗi dan ka kai aiki ka zo ka bata lokaci kuma da lokaci ne ake aiki wallahi ba daɗi Gamayyar sandika-sandika na ma'aikatan niger ETN a cikin wata sanarwa da suka wallafa jiya a nan yame ta bada raskunar yanayin halin zamantakewar siyasa da ake a ƙasar niger. albarkacin hakan kungiyar ta sa kira ga al'umma da ta sanya ruwan sanyi a zuciya ta kuma tambayi mahukunta da su maido jonin yanar gizon intanet zaman allah muhammad lawali shugaban etn yawa asumana shi na bayani inda ya ce mun yi Allah wadai da wannan al'amari kuma muna kiran al'umma duka a zo a zamana zaman lahiya shine ya fi komi cikin ƙasar nan mun yi kira da gwamnati su sa duk ƙoƙarin da za su yi domin hankalin al'umma ya kwanta mun yi kira kuma ga jami'an tsaro kamun da an kai ma mutane a yi gaggawa a fiye waɗansu da aka kama watakila ba su da laifin komi wanda an kasan suna da lahi. sai shari'a ta aikinta kuma game da intanet wannan da an ka yanke ya kawo mutane hatsari wanda ba shi da misali muna kira gwamnati a yi gaggawa a maida wannan internet hacking saboda kamfanoni da yawa suna aiki da wannan internet ba ma kamfanoni ɗaya ba ka hata da ma mutane masu zaman gida masu yau an shiga cikin wani hali wanda baya da daɗi A nata bangare Amnesty International a cikin wata sanarwa ta ranar 4 ga watan Maris 2021 na tambayar hukumomin ƙasar Niger na su buɗa wani bincike bisa ga rasuwar wannan mutanen biyu kuma su tsayar da wani kame-kamen da suke yi kuma su maido jonin yanar gizon intanet saboda kowa ya samu 'yancinsa na faɗar albarkacin bakinsa da kuma samun labaru a bayanin amnesty international a cikin sanarwar tata. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen studio kalango ban gane ba me kike nufi kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar nijar kwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin airtel kai hawa na gode lamba uku uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma ga rahoton na musamman kusan mutum shida. wanda cikinsu akalla akwai yara ƙanana 140 da aka kama a nan yame a yayin zanga-zangar da ta wakana makon da ya shuɗe bayan wallafar sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu tanan fude ahmed ya firanta da sidiku musa jagoran on j ipad e niger ga zubin firar su. quand il y a des situations comme ça les enfants malheureusement sont les victimes idan akwai yanayi irin wannan abin takeici yara su ne waɗanda abin ke shafa ko a su ko kuma su da kansu su aikata irin wannan kwasar ganima abu ne mai yiwuwa amma mu abin da ke da muhimmanci a gare mu a matsayin mu na yan farar hula masu ba da kariya shine kada a kai waɗannan yara gidan kaso waɗanda abin takeici sun gamu ne da rashin kulawa na masu ruwa da tsaki ko ya kasance iyalai al'umma ko kuma ma'aikatan gwamnati kowane yaro ya kamata ya kasance a makaranta har ya kai shekaru goma sha shida a duniya kuma bayan haka ya dace yara su sami horo a kan sana'a da ayyukan hannu wanda zai ba su damar saman ayyukan yi. Idan dukkan waɗannan abubuwa ba su samu ba, hakan na nuni da cewa a cikin iyalai an samu kasawa a fannin tarbiyya, an kuma kasa a fannin kariya. Sannan kuma gwamnati ba ta cika aikinta na kawo tallafi ga iyalai ba domin su taimaka wajen ganin waɗannan yara sun tashi cikin yanayin rayuwa mai kyau saboda su zama manyan gobe na gari. A ka na ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin yara dangane da waɗannan ƙananan yara me kuke son yi don dafa musu? Da zaran hukuma ta tuntuɓe mu za mu kasance a shirye domin tallafawa waɗannan yara ya duk mu na ganin ba a kai su ga zaman kasa ba da kuma ganin ba su sake faɗawa cikin irin wannan hali ba har abada ta hanyar mayar da su cikin al'umma. Sannan ga waɗanda ba 'yan mai bane za mu kasance a shirye ta hanyar rassan mu na cikin yankunan ƙasa mu taimaka wajen gano iyalansu mu tura su gida a kuma samar musu abin yi. Malam Sadiku menene saƙonka zuwa ga waɗannan iyayen yara da kuma zuwa ga gwamnati. parents plus de responsabilité. Kiran da nake ga iyaye shine su kara ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yansu su ba yara tarbiyya ta la'akari da ɗabi'un zamantakewa na gari wadanda kuma suka yi daidai da dokoki da tsari na ƙasa. Ina kira ga gwamnati da ta cika alƙawullanta ayar doka mai lamba 24 ta kundin tsarin mulki na Nijar ta fayyace komi. Al'ummomi da gwamnati ta hanyar siyasar su ta jagorancin jama'a ya zama tilas su baiwa yara ingantacciyar tarbiyya kyauta sai da abin takaici yara waɗanda su ne mayan gobe ana sakaci da su 'ya'yan wasu fitattu kawai ne ke samun kyakkyawar makoma wannan kuma zai haifar da rashin adalci rashin adalci yana haifar da takaici kuma tabbas daga takaici sai rashin zaman lafiya abinda ba za mu yi fatan shi ba ga kasar mu musamman da yake muna cikin yanayi na rashin tsaro kowannen mu na da nauyi ya kawo kokarin sa saboda al'amura su daidaita kuma a keɓe yara daga wannan hanya ta siyasa masu sauraro duka-duka abun da ya sauka kenan a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku musamman sai ni isaka da ya daidaita muku sai di kuka ji ku ni kan kai na dan badandan arlit malamin mun gungu ke muku sallama a lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.